Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawalin cewa zai tsaye da wata muhimmiyar shawara cikin makonni biyu masu zuwa da za ta shafi yarjejeniyar sauyin yanayi da aka cimma a birnin Paris. shugaba trump ya bayyana haka ne a jawabinsa na cika kwanaki 100 bisa kare ga mulki da ya gabatar a birnin harrisburg jihar pennsylvania a wani zaure da ke daukar mutane dubu goma tun farko shugaba trump ya sa hannu a takardar zartaswa shugaban kasa a wata masana'anta da ke tsakiyar pennsylvania tare da ba da umarnin sake nazarin yarjejeniyoyin da aka sa hannu a matsayin kasa da nufin tantance ko abokan cinikayyar amurka da suka kunshi kasashe 164 sun kyautata mata jiya asabar kuma aka gudanar da walimar shekara-shekara ta kungiyar 'yan jarida da ke aiki a fadar white house karan farko tun da aka fara wannan walimar kusan shekaru 30 da suka shige shugaban kasa bai halarta ba shugaba trump ya ki halarta wannan walimar domin ya ce baya ganin kafofin watsa labaran da mutunci ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ina fata za ku yi walimar lafiya tamu za ta fi ƙayatarwa dubban mutane ne suka yi dafifi a washington jiya asabar domin zanga-zanga da suka yi wa lakabi da people's committee climate march ko kuma jerin gwanon yanayin na al'umma waɗanda suka shirya gangamin sun ce suna begen ganin wannan yunkuri ya aika da sako karara ga gwamnatin shugaba trump da kuma 'yan majalisa game da tsare-tsarensu da suka shafi yanayi an gudanar da zanga-zanga ne bayan sa'o'i 24 da shugaba donald trump ya sa hannu a takardar zartaswa da nufin faɗaɗa haƙar mai a cikin teku da ya ce zai taimaki amurkawa ma'aikata da iyalansu. Oh! wannan sauyin matsayin dai bai kwantawa masu kushewa shugaban kasa a rai ba waɗanda suka ce alkawalin da gwamnati ta yi na haƙar mai zai iya yin illa ga yanayi madigan gangamin yaƙi da sauyin yanayin sun yi wa zanga zanga lakabi da ayyukan yanayi da kuma adalci ƙungiyoyin hamayya da ƙasa ta rasha da ɗan gudun hijiran nan mai yawan suka kremlin mikhail Kodorkovsky ya kirkiro da ta gudanar da zanga-zanga kin jinin shugaba Vladimir Putin a birane 32 jiya Asabar duk da cewa hukumomi sun ayyana kungiyar a matsayin haramtacciya suka kuma haramta mata gudanar da ayyuka tare da kai samami a ofishosinta da ke birnin Moscow. ɗaruruwan mutane ne suka halarci gangamin da aka gudana a birnin waɗanda suka taru a wani wurin shakatawa kafin suka yi tururuwa zuwa ofishin gudanarwa na gwamnati da ke kusa suka miƙa wasiƙa da suke kira ga shugaba Putin kada ya tsaya takara karo na hudu a shekara ta dubu da goma sha takwas A Petersburg, 'yan sanda sun kama masu zanga-zanga da dama bayan kimanin mutane 200 sun gudanar da zanga-zanga ta lumana ba tare da tsangwama ba. An gudanar da zanga-zanga ne jiya Asabar bayan da gagarumin zanga zanga da aka gudanar a watan maris zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama inda aka kama sama da mutane dubu daya da suka hada da shugaban kungiyar hamayya alexi navalny to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani sojan amurka jiya asabar sakamakon wata fashewa da ta auku kusa da mosul a arewacin iraki bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron amurka sanarwar ta ce sojan ya rasu ne sakamakon raunuka da ya ji a fashewa da ta auku a baya masul rundunar amurka da ke sa ido kan ayyukan soji a yankin bata bayyana sojan ba sai dai ta ce za ta fitar da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba tun farko a wannan makon wani babban kwamandan rundunar sojin iraki ya ce dakarun ƙasar sun kakkaɓe ƙungiyar is daga rabin birnin masul bayan musayar wuta na tsawon makonni an ayyana gabashin kasar a matsayin bangaren da aka 'yantar baki daya a watan janairu daga ƙarshe an ta sakeyar wata ba amurka da aka zarga da leƙen asiri da ƙasar china ta tsare ba tare da tuhumar ta ba na tsawon shekaru biyu bisa ga cewar mai gidanta. Jeff Gillis ya faɗa a wata sanarwa cewa matarsa Sandy Fan Gillis ta tashi daga China ranar Juma'a ta isa birnin Los Angeles na jihar California abinda ya kawar da wani tsamari tsakanin Amurka da China. Wata kotu ta ba da umarnin ta sake ta gida ranar Talata bayan da aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Babbar daraktar wata gidauniya da ake kira Dikko Foundation da Turanci Hajiya Hauwa Dikko ta jaddada buƙatar iyaye a arewacin Najeriya su saka 'ya'yansu cikin makaranta. Tana mai cewa fa'idar saka su tafi kowace matsala da suke hange tattare da neman ilmi. Hajiya Hauwa ta zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan muhimmancin faɗaɗawa ko ƙara ba da dama ko gurabu wajen ganin iya mata sun samu ilimi. Gaskiya yara mata har yanzu da kwai matsala a arewacin Najeriya. Don saboda mafi yawanci in ka shiga cikin karkara za ka ga cewa da kwai 'ya'ya mata da yawa da ba su karatu ba samu ana maganan karatun boko kenan. To ta wani fannin ma na addini za ka ga duka matukun ana ah, ba a samun karatun ma kwata-kwata da na addinin da na boko kuma gaskiya yana samun ci baya a cikin rayuwar mata don za ka ga sodiya suna yawan wahala don kasancewa ba su da cikakken wayewan gane abubuwan da ke tafiya a cikin duniya da yadda duniyan take ci gaba kuma nan gaba in ba a yi sa'a ba za ka ga abin yana ta bibiyan yara wato ita wanda ta girma ba ta da bokon sai ka ga cewa ya kai ga ita ma nata yan ba za su samu wannan dama su karatun ba don ba ta san daɗin shi ba su ba za ta sa himma a kanta tabbatar da 'ya'yanta sun samu karatun ba mene nake gani kamar suka zama to kalubali ga wannan harkan to daga cikinsu dai na ma riga na ga maka ɗaya mafi yawancin 'ya'ya matan wanda ba su samu karatu ba za ka ga ba kowace ce take gane illar rashin karatun ba da haka ga tana da zama wajen neman ma 'ya'yanta ilimi ita ma kuma mafi yawanci 'ya'ya mata ne suka fi rashin sa'an ci gaba samun karatu nan don saboda ana yawan yi musu aure da wuri so za ka ga cewa ko da ta fara samun karatu wani sa'a za a tsinke mata karatu kan nan kuma yana kuma shiga cikin um, yana bata musu rayuwa wajen za ka ga cewa ba sa samun wayewa inda za su samu mu'amala ba su cuɗanya da mutane wato 'ya'ya matan bikas yaron da yake samu yana zuwa makaranta yana cuɗanya da yara za ka ga zai koyi zama da mutane zai koyi mu'amalat da mutane zai ya san zai shiga cikin mutane ya tafiyar da kanshi da kwai abubuwa da yawa da zai koya in allah ya bashi nasara ma ta je kamar har secondary school ta sake samun wannan daman bata zauna kusa da iyayenta ba za ta zama za ka ga ta san yadda za ta yi ta tsaya matsayin kanta ta gyara kanta dan a makaranta ne na um, secondary za ta koyi ba wanda zai mata kitso ba wanda zai mata wanki ba wanda zai adana mata kayanta da abubuwa da yawa da za a koya mata wanda a gida ba za su samu wannan ilimin ba in tana zaune gida don a gida ba za a tilasta mata irin rayuwar da za ta yi a makaranta da yadda za samu na boko ba so gaskiya yana kawo illa sosai wajen tarbiyyar su da wajen yadda suke da masaniya yadda za su tafi da rayuwarsu da yadda za su dinga ɗaukan shawarwarori ko kuma su kansu yanke ma kansu shawarwarin da ya dace ma rayuwarsu yadda za su tahiyar da rayuwarsu hatta rayuwarsu na aure da na 'ya'yansu za ka ga ana samun matsaloli da kurakurai da ko da tarayyar su ma da su wasu sa'i za ka ga wasu yasa yake kawo yawan mutuwan aure. me kike gani zai zamanto kamar mafita don a samu ƙarin yawan 'ya'ya mata a karatun boko to babban dai sha'ani shine a ta ilimantar da iyaye a dinga nuna musu illan abin da yake jawowa kan nan su mazan su fahimta da cewa wato ita 'ya mace na ba ta samu karatu ba su ma suna cikin masu samun sakamakon don rashin tarbiyya nan da yake zama mata matsala zai shafe su sosai tunda ita ce za ta tsaya masa a matsayin matarsu a gida yadda za ta ilmantar da yaransu yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yansu yadda za ta iya taimaka ma yaransu mafi yawanci mata da za ka gani su je in yaran allah ya taimaka sun je makaranta ma misali ta aure ta haifi 'ya'ya suna zuwa makaranta za ka su dawo da karatun makaranta suna son wanda zai taimaka musu babu wanda zai taimake su wajen homework misali matsala ne sai ka ga su kansu nasa karatun yana nema ya gurɓance ko kuma ya lalace kuma kamar yadda yanci tunda ita kanta bata san darajar karatu ba za ka kila ba ta bai da muhimmanci akan ta tabbatar da yaran sun je makaranta yanzu haka da kwai um, abin nan wani program da gwamnati take wato na sbmc da ake tura ana son a faɗakan ma jama'a al'umma da cewa su shiga cikin harkar makarantar firamare su sa hannu duk yadda za su taimaka mata a haɓaka karatun yara na firamare mafi yawanci za ka ga ka je makarantar ana pta meetings iyaye mata ba su zuwa ba su zuwa su binciki abubuwan da yaran suke ciki halin da yaran suke bal na su tabbatar da suna karatun kanan karatun ma yana da daraja ana ba su da ya kamata so da kwai illoli da yawa da abubuwa da yawa da yake kasance masa kai su gaskiya faɗakar ma iyayen su san da cewa a ilmantar da ita don saboda kubuce ma duk waɗannan illoli da ake samu na society don gane da mace in ta samu karatu in mafi yawancin matan da ke al'umma suka samu karatu to gaskiya wani al'umma za ta samu ci gaba za a samu tarbiyya za a samu natsuwa za a samu kwanciyar hankali za a samu fa'ida da yawa fiye da yadda mutane suke tsammani in 'ya'ya mata suna zuwa karatu. Cikin makonnin baya mun gabatar da wani rahoto da Iliya Kuren ya aiko mana kan aikace-aikacen wata hukumar ƙasa da ƙasa ta Ingila wacce take tallafa 'yan mata da zarafin karatu ya kubuce musu su samu damar ci gaba da karatu. A cikin rahoton za ku ji ƙarin dalilai da suke dakushe ci gaban ilimin ɗiya mata a Najeriya. Suna na Zainab Umar daga karamar hukumar dawakin Tufa Kano State. A arewacin Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa akwai karancin zuwan yara mata makarantu da kuma yawaitar daina zuwansu kafin su kammala. Waɗansu suna fara zuwa firamare 1 su daina zuwa wasu kuma ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar wasu kuma in sun gama firamare ne ba sa ci gaba da karatu a wasu wuraren musamman mani yankin da na fito mafi yawancin 'yan matan wannan yankin sun fi mai da hankali ne wajen tallace-tallace zuwa gona yo ciyawa siyarwa da kale ko kuma su dinga tafiya rafi suna wanka a kududdufi ko kuma su dinga zuwa ramin kasa suna yau da kwambu ko da kwambulo ana biyan su kuɗi kuma wannan abun yana jawo wannan abin yana kawo nakasa zai kawo babba karamar nakasa zai kawo a rayuwar mu ba sau kuma idan aka duba wannan abun ba komai ne yake haifar da shi ba face talauci saboda mu 'yan mata mun fi kowa rashin cin moriya aikace-aikacen da gwamnati take gudanarwa musamman ma fannin ilimi tunda ba a yi wani tanaji domin mu ba wanda zai dinga jin ra'ayoyinmu tare da bukatunmu ba amma da zuwan 'yan fodi ta karfafa mana gwiwa wajen bude mana dandalin inuwar 'yan mata da dandalin 'yan mata ta wannan fannin ne kaɗai 'yan mata muke samu mu tattauna muhimman bukatunmu mu kuma mu tattauna matsalolinmu tare da muhimman bukatunmu kuma a nan ne ma muka san irin hanyoyin da za mu bi wajen miƙa wa mahukuma su ruwa da tsaki bukatarmu. Second chance education. Shi second chance education mafita ce mafita ce ga 'yan matan da suka rasa dama farko a fannin ilimi kuma idan aka ci gaba da yin shi za a wayi gari a nemi 'yan matan da ba sa zuwa makaranta a rasa a sakamakon budi a sakamakon jadawalin da ake koya mana inuwar 'yan mata da aka zo nazari ta fuskar kyautata zato a nan ne muka fahimci menene bukatar mu inda aka zo nazarin bukatu a nan da muka tantance sai muka fahimci cewar mafi yawancin mu bamu iya karatu da rubutu ba to sai bukatar mu wadda tafi muhimmanci ita ce ta koya mana a sama mana hanyar da zamu iya karatu da rubutu kuma sai gashi mu bamu yi primary ba baranta mu primary ba kuma kaga babu yanda za a yi mu shiga secondary school to shine muka fitar da wannan bukatar a sama mana hanya tunda su wanda aka samu kamar na wannan 'yan ilimin nan na yaƙi da jahilci ba a yi tsarin akan cewar kamar mu za su iya zuwa su koyi karatu a nan ba an yi tsari ne akan manya iyayen mu haka to sai muka fitar da wannan bukatar inda da aka yi taron gangami na 'yan mata aka tantance bukatar aka yi bukatar koyon karatu da rubutu ta cinye sai muka rubuta bukatar inda muka je gurin 'yan kungiyar mazaɓa muka mika musu wannan bukata su kuma su suka yi mana jagoranci wajen zuwa sashen ilimi na karamar hukuma inda aka je sashen suka bada suka ce to su mu yan jama'a gari su bada taimakon su da za su bayar yan kungiya su bayar su ma kuma za su bada nasu taimakon inda su ma su suka bada malamai da chalk na rubutu sannan su kuma jama'ar gari inda 'yan kungiya suka karo malaman da su rika koyar da karatun addini teziya za ki kwatanta yadda muhimmancin wannan yake a rayuwanku a yanzu haka gaskiya muhimmancin shi a rayuwarmu ba kaɗan ba ne batun da aka tashi aka yi tsarin koyar da koyarwar ma an tsara iyakacin 'yan mata 200 ne za su ci moriyar wannan shirin amma sai gashi 'yan mata 300 har da 70 da ko na dai manta ƙara kai sun ci 97 kai sun ci moriyar wannan shirin kuma lokacin da ake yin wannan tsarin ba a yi tunanin cewar za a samu waɗanda za su tafi secondary school ba sai gashi daga ciki 'yan mata 24 sun tafi secondary kuma ma boarding school kuma babban nasarar da za mu ce mun samu shine mafi yawancin mu mun iya karatu da rubutu kuma sannan gabaki ɗaya mu kowace ta iya rubuta maka sunanta da na mahaifinta a yanzu zancen da nake wannan matsaloli da kika lissafa daga farko kamar su tallace-tallace akwai sauyi ne yanzu a yankin naku? Eh gaskiya yanzu 'yan mata sun daina wannan tunda suna zuwa makarantar sosai da tallatan da suke zuwa da kuma zuwa gonaki yanzu duk sun rage ba a samun waɗanda suke zuwa sosai. To yanzu a yanki a fannin koyon karatu din wani bukatu ne kike ji wanda gwamnati za ta iya shigo don ta biya muku bukata? gaskiya wannan abun ba iyakacin 'yan matan wannan yankin ne suke da bukata ba raguwa su ma 'yan matan raguwa wannan fannin su ma suna da bukatar wannan abun idan tun da bukatar ba kamar yadda na faɗa bukatar kusan yawancin lungu da sako na jihohin arewacin najeriya suna da wannan matsalar to idan haka ne kaga su ma suna da bukatar wannan tallafin idan aka taimaka musu rayuwarmu mu 'yan mata za ta inganta 'yan mata za mu dinga yin zaɓi a rayuwarmu za a samu yawaitar likitoci a asibiti mata a makarantu za a samu malamai mata kuma sannan za a samu yawaitar ma'aikatan gwamnati mata. Ɗaya daga cikin darussa da ɗalibai suke fuskantar matsaloli a kansa shine lissafi. Domin shawo kan wannan matsala da kuma taimaka malaman lissafi, gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan goma sha hudu domin sayo littattafan lissafi ga makarantun lissafi da ta kafa a jihar su ashirin da shida. Kwamishiniyar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Idris Faskari ce ta bayyana haka a lokacin wani taron horaswa da aka shirya musamman domin malaman lissafi a duk faɗin jihar. Ga ƙarin bayani da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce ilimin lissafi yana ɗaya daga cikin darussa da ya zama wajibi ɗalibai su mai da hankali a kan shi. Ta ce gwamnatin jihar Katsina ba za ta yi ƙasa a guya ba wajen ganin ta himmatu domin ganin ɗalibai sun rinka gane inda aka nufa a fannin ilimin lissafi. Alhaji Muhammad Tukur Umar shine shugaban cibiyar bunƙasa ilimin lissafi a jihar Katsina ya yi bayanin cewa gwamnati ta amsa kiransu wajen siyo masu waɗannan littattafai sai dai abin da ya rage su tashi tsaye domin kare waɗannan littattafai da kuma koyar da su ta yadda ya dace. halin da ake ciki yanzu na cin bai daɗe ba da ita gwamnatin jihar ta katsina ta ba da kuɗi zulutun kuɗi har sama da miliyan goma sha hudu ga hukumar ilimi ta jiha domin a so littattafai da yin bita ga malamai masu kowa ilimin lissafi da na kimiyya waɗanda ke karkashin makarantun gwaji na ita wannan hukumar ilimi ta ko kuma hukuma ta bunkasa ilimin lissafi a jihar katsina kuma wannan tsakani ga allah yana ɗaya daga cikin abubuwan dama da muke ta roƙo muke ta fata ita gwamnati ta yi kaga a takaice nan wurin gwamnati ta ansa kiran mu kuma ta kawo ta wanda mu kuma abin da ya rage mana da mu da malaman nan da duk wasu masu duba ko masu ruwa da tsaki cikin wannan harka ya kasance mun ba da mu ita gudunmuwar gwamnati ta ba da kudin to kuma ta ba da kuɗi kuma ita kuma ministry ta sau to kuma ministry ta sau kamar waɗannan irin littattafai ne aka so waɗannan littattafai da aka so su da muke kira littattafan customer books a turanci ah, mala wasu littattafai ne wanda aka yi su musamman don amfanin jiha na a cin cimo don amfanin malaman jihar katsina waɗanda aka sauƙaƙa su a sauƙi mai kyau wanda gwalgwaron hali inda malami ne na lissafi ko kuma mai koyo lissafi da ya ɗauki littafin nan ya bi su a hankali yana koyar da ɗaliban shi to za a ga ba tare da fata lokaci ba ɗaliban sun fahimta wannan darasi to su ɗalibai su ma an so nasu to da malatun kamar da ke gama dama na na ɗalibai ne ba malamai su malamai su yi aiki da su ne su kuma ɗalibai su ake kawo waɗannan littattafai su suke amfani da su a waɗannan makarantu da za mu rarraba su to ta yaya za ku rarraba littattafan kowace makaranta za a kai ko za a kai cibiyoyi na da ke faɗin wannan jiha ne to tsakani ga Allah dama su wannan littafin an so su muka raba su ne akan makarantunmu na gwaji waɗanda suke guda 26 ne Wadannan makarantun na gwaji sun shaho kowace shiya da ka sani ta nan jihar Katsina guda uku a kamar bangaren huntuwa muna da makarantun gaban college pilot gwamnan palace secondary school na faskari dandume bakori kafur malumfashi da musawa in ka dawo bangaren katsina muna da su kaman gaban kwale falo ko da muke kira yanzu duka kwallon ta katsina kofar sauri jibiya batsari dutsu amma safana batagarawa da kulfi wanda in ka bangaren daura akwai ganga muna ta gaban falo secondary school daura amma dai ganga sai zango gwajo-gwajo mani kankiya jikamshi mashi to waɗannan su suka haɗu gaba ɗaya suka yi makarantun da guda 26 wanda in ka lura dukkansu sun taɓo shiya kuma wannan shiya ita ta haɗu ta jiha baki ɗaya so kaga ko ina an gutsara mashi ɗin kenan to waɗannan littattafai ka ce na irin ɗalibai ne da ko malamai su kara duba yadda za su samu ƙwarewa wajen koyar da shi wannan ilimin lissafi to idan aka samu waɗannan littafai mm. saɓanin irin waɗannan al'umma da na zainawa akwai wani mataki da za ku ɗauka a tsakani ga ba za mu yadda ba to tsakani Allah mu mun san muhimmanci wannan littafan mu shi sa muka nemi aka kawo su kuma shi ya sa ma da aka kawo su muka nemi malaman su din su zo a yi musu bita domin wannan bita shi zai ƙara wanke ko kuma azamar da su bisa ga yadda za su je su koya a azuzansu shi sa kaga aka ware ko muka ko kuma aka ba da dama a yi wannan bita wadda muka yi ta a gida uku muka yi ta a shiyar funtuwa shiyar daura shiyar katsina a lokaci guda daya kuma na wannan makarantun so kusan duk makarantun da za su amfana da waɗannan littafin to makarantu ne waɗanda aka ɗauko malamu su aka zo aka musu wannan koyawa na haka. to da ƙarshe me kiran ka ga sauran al'umma na ko akwai wani haɗin kai da kuke buƙata. to hakikanin gaskiya yanzu abu ya rage wajen mu domin muna cewa gwamnati gwamnati ba ta yi ba to gwamnati ta yi nata yanzu sora ne ne ya rike sora tsakanin malamai ɗalibai mu dinnan da iyayen yara mu ko mu zo mu taka rawar mu saboda tsakani ga Allah harka ta ilimi ba harka ce ta mutum guda ɗaya ba tari da mutane sun cewa gwamnati gwamnati ba gwamnati kadai ke da hannu ba a cikin harkar ilimi kowa yana da hannu gwamnati ta bada kuɗi ta so kaya aiki ta yi ma malamai refresher ko bita da abin da ya rige malamai ku je ku koya abin da aka ce an koya muku Dalibai ku saurara iyaye ku sako yara ku dinga karfafa musu yin haka shi kaɗai zai sa a cimma nasara abin da muka zo a lokacin wannan taron bita na tattauna da wani malami na lissafi Muhammad Yusuf wanda ya mana bayanan irin abubuwan da suka fahimta da kuma yadda za su koya ma ɗalibai zaradin sani funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya yanzu kuma sai jihar Kebbi inda makon jiya kawo muku kashin farko a hirar da Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ta je kaka dawo da ke jega Hajiya Saratu Musa Argungu. Wacce ta yaba da ci gaban da ta ce aka samu wajen shigar da ɗiya mata makaranta domin bidar ilimin zamani. Wannan mako za mu ɗora ne da wannan tambaya da Maryam ta mata. A ɓangaren malamai kuwa Hajiya Saratu Musa Argungu ta ce a nan kam akwai buƙatar gyara. Abin da zan ce gaya malamai abin da za a yi dan yanzu za ka iske malami bai san aikin malanta ba yadda ya kamata saboda yadda an ga koyar da malamai can da yanzu ba haka aka koyar da su ba can da akwai tun bakin secondary school akwai teacher training colleges bakarantun nan secondary na koyon aikin malanta to an ji yanzu an kashe su babu su to amma akwai siyoyi kwalejin e, education inda ake koyan um, aikin malanta to da idan kana um, college of education in za ka je teaching practice so biyu ake yi kayan ka kare shekara na uku in ka kai shekara ta biyu za ka je ka yi sati shida ka je wajen koyon aikin malinta sannan ga wannan lokacin malamanka da ka karanta sheka don kana kama karkashin department uku akwai na education sannan akwai na ɗin ɗinka guda biyu ya Allah ko da history na ko islamic studies ko physics ko chemistry ko biology ko dai wani na su da waɗannan ukun suna nan inda ka shahara inda ka shahara to dole malaman waɗannan fannoni guda uku sai kowane sai ya ziyarce ka kahin ka ƙara waɗannan sati guda shida sannan in an je duba sai ka kawo yadda ka tsara aikin ka yadda ka kakkasa aikin ka sati sati sai ka kawo shi a skim dai ai ba ka sai an yi skim sana ake lesson plan hmm. sai ka kawo wannan kashe kashen ka na sati sai ka kawo malami ya gani sannan yadda ka tsara yadda za ka koyar da darasinka sai ka kawo mu malami ya gani sannan notch din da zaka ba yara sai ka kawo mu malami ya gani sannan idan in an ka zo ma malami sai ya shiga aji da kai kuma in ya zo karfe su zai yi gaba ɗai sai baka kai gayan ka baka da komi ka gwada iyawarka zai kuma bayan aji ya zauna baya can daga karshen yara ya zauna shi ma ya zama kamar ɗalibi yana kallon ka duk abin da ka kai duk kurakuran da kai zai rubuta inda ya kake da gyara zai rubuta maka in ya hito zai maka bayani ga inda ka samu kuskure ga inda ya kamata ka gyara ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi sannan lokacin nan malami bai zuwa cikin aji haka nan daga shi sai shi salamina alamina a'a sai akwai abubuwan da za su kara maka ka taimaka ma yara su fahimci a mika kanuyi dabarun koyarwa mm. wanda ake ce ma teaching aid dole zaka ga ga wani lokaci malami yana kokarin in zane na ya zano irin kana teaching social studies na ka yi zanen na da baba ka kawo ka uwa da baba da diya da sai ka zano ka kama yara kai manna gaban allo uwa ya gani a fahimci abin da ka yi to amma yanzu babu ba su yi to in dai gyara akayi na ɗaya dai sai an dawo da teacher training colleges makarantun nan sakandare na koyon aikin malanta sai an dawo da suwa saboda bai yiwa a ce wai in kamar yan gini ne kana aza gini daga sama ka ce ginin kai tsaye ai sai ka haro shi da tushe ko in kana sai karhi ya tsaya to sai ko an maishe su sun tsaya an haro daga farko a ba malami foundation ne yadda zai koyar to in ya zo ma ta college of education ya san dora ina zai yi dan haka mun kai duk wanda ya mun kare ni ban yi training college ba college ba amma na da secondary school ni amma na je NCE na ji daɗi nan na shiga university sai ni kama ni na kwasa garabasa dan abin da na koya lokacin ACE shi na na university to da za a ce a dawo da wannan a dawo da teacher training su a yi akwai na mata akwai na maza ko da biyu na akwai cikin jiha ko uku za su wadatar sannan an zo wajen college of education teaching practice da an kamar suwa so guda maimakon so biyu a dawo da shi ya dawo so biyu in ka tai ka yi mistake su masu malaman na waɗannan fannoni guda uku ai an ta teaching practice an dawo an yi observation za a zo a zauna a zauna a yi analysis a ga shimina na common kurakuran da kowa ka samu ya an gano kurakuran ga da kowa ka making very common kowa yana yin su sai a dawo to an zauna an malami ya shiga cikin aji gaba ɗaya ɗan ɗarabin shi kuke sai a muku bayani na musamman na wanda zai shafi kowa kuma kowa sai ya gane ya fahimta ya gyara amma an bar abu dunkule an bar ka so guda ka ce ka lawo da kan dawo amma wani malamin ko zuwa bai yi ba ko kuma an dawo ba to ko an ma ma gyara ina da kana ka gyara tunda ba a cika ka koma aji ba to me an kai yi ba a komi ba saboda ka yana so sai an dawo da teacher training colleges sannan masu NCE su dawo su yi teaching practice so biyu maimakon so guda university ma haka masu waɗanda suna karatun inda suka kware da kuma education. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan ni habu Imam zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.